يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. insha Allah za mu dora akan darasin da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun namli wadda ajiya mun kwana ƙarshen aya ta 47 tattaunawa tsakanin annabi salihu alaihi salatu wassalam da mutanensa waɗanda ba su yi imani da Allah ba irin maganganu da annabi salihu yake musu domin jan hankalinsu zuwa ga imani da irin martani da suke mayar ma annabi salihu alaihi salatu wassalam na huce haushi akan abin da yake kiransu zuwa gare shi shi yana kiransu zuwa ga jinkan Allah da rahamar Allah su kuma suna kiran shi zuwa ga azaba da kuma kunci irin na rayuwa domin kauce ma tsarin Allah fadawa cikin kunci ne bayan annabi salihu alaihi salatu wasalam ya kiraye su sai suka ce to mu dai mun canfe ka da kai da waɗanda suke tare da kai akan imani domin matsalolin da muka fada ciki a rayuwa ba su fara addaban mu ba sai da aka fara wannan da'awarka ya ce musu a waɗannan abubuwa da suke faruwa da ku sha'ani ne na Allah ni ba a hannuna suke ba samar da alkhairi ko samar da sharri yace baya wajena wannan al'amari ne na Allah Allah ke aiwatar da shi yadda yake so akan bayi sakamakon aikin da suka aikata kala yace fa'irukum inda Allah camfe camfen ku da kuke camfa yace wannan wani abu ne da yake wajen Allah ma'ana Allah ke aiwatar da waɗannan abubuwa amma ni annabi salihu ban isa in kawo muku wani abu na damuwa ko waɗanda suke tare da ni su kawo muku wani abu na damuwa ba bal antum qaumun tuftanun ku dai mutane ne da aka jarabce ku da wata irin jaraba a cikin rayuwa Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta 48 Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarka a ciki to sai Allah ya ce وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن أكبر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم yufsiduna fil ardi wa la yuslihun Allah yace a cikin wannan gari na Annabi Salihu alaihi salatu wa salam Allah yace akwai waɗansu mutane guda tara waɗannan mutane Allah yace yufsiduna fil ardi wa la yuslihun aikin su barna a bayan ƙasa Allah ya ce ba su gyara ma'ana duk abinda a gyara ne a kyautata ne su babu hannunsu a ciki duk abin da za su shiga ciki barna ne wa kana fil madinati tis'atu rabin Allah yace a cikin wannan gari na Annabi Salihu alayhi salatu salam, Allah yace akwai waɗansu mutane tara yufsiduna fil ardi aikin su barna a bayan ƙasa wala yuslihuna Allah yace ba su kawo gyara ka san wani iya abin da ya iya a rayuwa kawo barna kawai duk abu idan gyara ne bai iya ba duk abu idan za a samar da gyara ne baya shiga ciki amma duk abin da za a kawo barna yana cikin wannan barnan Allah ya ce kalu waɗannan mutane sai suka ce ta mu billahi ai ta halaku billahi dukanku ku zo ku haɗu ku rantse da Allah lanubayyitannahu wa ahlahu ai lanaqatulannahu wa ahlahu a cikin dare za mu je mu kashe annabi salihu da mabiyansa da iyalansa baki ɗaya summa lanaqulanna walihi sannan in gari ya waye sai mu ce ma waliyansa waɗanda za su bi bayan jininsa ma shahidna mahalika ahlihi ai mu ba mu halarci inda aka yi wannan kisan ba ma'ana ni rabona ma da wannan anguwan ai na manta rabona da inda wannan abin ya faru har na manta ma shahidna mahalika ahalihi ba mu halarci inda wannan abin ya faru ba wa inna la sadiqun kuma abin da muke faɗan nan gaskiya ne Allah ya ce wa makaru makaran Allah ya ce sun yi makirci makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mun yi musu martani akan makircin su da makirci mai muni inji Allah Allah ya ce wa hum la yashkurun lokacin da muka shirya musu namu Allah ya ce ba su sani ba kai duk abin da zaka shirya wa addini duk abin da zaka shirya wa masu addini lokacin da kake shiryawa ai Allah yana gani to amma lokacin da zai sa maka talalarka kai kuma kana ganin shi ma ba ka gani idan da ka san za a je a yi karo da kai a mota daga nan zuwa alkaliri ai ba za ka shiga motan ba to amma karan an riga an shirya shi har an sa hannu a kansa za ka je ka biya kuɗin ka shiga motar a je a yi karo da kai Allah ya ce wa makaru makaran sun shirya makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mu ma mun shirya musu martani na makirci akan makircin da suka aikata wa hum la yashkurun Allah ya ce lokacin da muka shirya musu Allah ya ce ba su sani ba dukkan waɗanda ba addini ne manufansu ba to addini cikas ne a rayuwarsu kun gane magana wannan ita ce ka'ida idan ka ga mutum ya damu da addini idan ka kaga mutum yayi makirci ma addini ba damuwarsa bane to addini ya dame shi dukkan mabarnaci yanzu babu yadda za a yi yan masu so a dinga wa'azi domin wa'azi yana cin karo da maslaharsu duk wani matsarnaci wanda zai gina hotel ana zuwa da 'ya'yan mutane da matan mutane babu yadda za a yi ya so a dinga wa'azi kun gane magana duk wani matsarnaci to wa'azi matsala ce a gunsu saboda haka duk hanyar da za a bi a tatile wa'azin to zai yi iya kokarinsa imma da dukiyarsa imma ta hanyar makirci ya yi makircin da za a tatile wannan wa'azin domin wa'azi iya abin da ake faɗa a ciki shine a hana laifi to mai laifi kun ga aibare su wa'azi ba to duk annabin da ya zo duniya duk manzon da Allah ya aiko shi zuwa al'ummarsa ba a taba samun wata alƙarya ba face sai da manyan alƙaryan suka yi yunkurin halakar da wannan annabin ko manzon domin Allah cewa yake yi wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khuzuhu Allah yake wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khuzuhu ay li yaqtuluhu Allah yace kowace al'umma sai da tayi yunƙurin yunkurin ta kashe manzon da aka aiko mata saboda mene saboda abin da zai faɗa yakan ci karo da maslaharsu ai ba annabin da zai ce bari in je in yi duka don ba a amfani da wa'azina to amma faɗan wa'azin kawai shi ke sa a yi makirci Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari wa qad makaru makarahum wa inda Allah makruhum Allah ya ce wa kadi makaru makarahum hakika kafirai sun shirya maka makirci irin makircin su mai muni wa inda Allahi Allah ya ce amma wannan makircin sakamakonsa aiwatuwansa abinda aka shirya ya faru sha'ani ne na Allah in Allah bai ba da izini ba duk abinda aka shirya ai ba zai faru ba Allah sai ya ce wa in kana makruhum litazula minhu aljibalu Allah ya ce wallahi makircin da suka shirya maka in wa dutse aka shirya wa makircin to dutsen zai gushe daga inda yake inji Allah jama kun gani a ce wa dutsen uhudu aka shirya wa Allah yake wallahi sai an ga bayan dutsen uhudu Allah yake amma ni nake karewa wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah yace makircin da suka yi wallahi dutse zai iya gushewa saboda wannan makircin ba mutum ba in wa dutse aka shirya ma wannan makircin Allah ya ce wallahi za a ga bayan dutsen amma kaga Allah sai kai shi yasa wallahi tallahi wallakani da mai da'awa zai rike ya samu kariya daga sharrin masu makirci shine yayi don Allah yayi don Allah wallahi idan ba don Allah bane kai ma idan ka saka siyasar ka a cikin da'awar na rantsa da Allah sai sun ga bayan ka domin Allah ko aikin Allah kake yi in ba don Allah kake ba babu ruwan Allah da aiki ko aikin Allah ne in ba don Allah kake ba Allah ba zai taimaki aikin ba Allah yake wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka wa yamkuru الله wallahu khayrul makirin wata ran ne Qurayshawa aka je aka haɗu aka haɗa dakkan kuraishawa din daga masu kuɗin su masu mulkin su makiran iya waɗanda ake ganin idan an haɗa kai da su da a yi maganin da'awar manzan Allah aka je aka zauna ana mitin Ceto wannan abu da Muhammad ya zo da shi idan ba mu taka mishi birki ba abun nan karshe zai zo ya fi karfin mu abun nan zai zo ya addabe mu ya kamata mu ɗauki mataki a kai Allah ya ce wa idyam kuru bika kafaru Allah ya ce ka tina ka ambata ma al'ummarka lokacin da waɗanda suka kafirce ma Allah suka haɗu suna shiri suna shirya makirci marayuwarka da da'awarka li yuthbituka ay yahbisuka domin a tsare ka wa'ansu suka ce ayi katon kurkuku a kama su gaba su a saka su a cikin kurkuku a kule su sai mutum ya mutu a fito da shi wannan zaman harshe shi ya je ya zauna wayan suka ce a abun suna yin sa da kishi a zuciyarsu yake ba a cikin tunaninsu ba wata ran za su iya zuwa su ɓalla su fidda su ya katuluka waɗansu suka ce to a kashe shi man kawai a huta ya kurjuka ko kuma a fidda kai daga cikin alƙaryan Allah ya ce ga sunan ana ta tattaunawa wa yamkuruna wa Allah ya ce suna shirya makircin su Allah na shirya musu martanin makircin da suke yi wallahu khairul makirin Allah kuma nashi makircin ne yake ki haka ne ko ba ka ba haka ne sai kun shiga mota za ku je ku yi mabuɗi a wani gari sai hatsari ya faru ba shi kenan ba da naku da nashi wanne ne zai ci Allah ya ce fansa da zan ɗauka a kanku Allah ya ce shi ne mafi ta'asiri a kan ku abin da za ku yi wallahi wannan garin makka da ake mitin cewa a fidda manzon Allah a fidda wane ne a koriwa ne a koriwa ne kwatsan sai ga garin makka ta faɗo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah shine mai makka duka har su bilal da kaji ake cewa bilal babban bawa har bilal kafin ya mutu sai da ya zama gwamna wallahi eh to ma kirki jama'a ku saurara duk abin da ka shirya karka yadda abokin kasuwanka kafin yan kasuwa ma akwai makirci daga inda aka ga wannan Allah ya albarkaci kasuwansa ya fara tashi abubuwa sun fara bunƙasa waɗansu har tsafe-tsafe suke yi wai don a dakushe shi ana yi ko ba a yi ana yi daga inda aka ga abubuwansa ya fara haɓaka bara ya tafi aikin haji bana ya biya aikin haji to wani kawai wannan abin sai ya dame shi sai a je a kullo wani kulumboto a kwantar da shi ko a nakasa shi a yi yunkurin a yi mishi wani abu da za a cutar da shi saboda mene saboda hasada wani kuma a ofis wani kuma a wajen sana'a kowa da irin nashi to sharrin makirci wannan sunnar Allah ce wadda ba ta canzawa Allah ya ce in dai aka haɗa kai da kai aka ma wani makirci to makircin sai ya shafe ka jama'a kun fahimta wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli Allah ya ce duk inda aka shirya wani mugun makirci Allah ya ce wallahi zai sauko ne akan waɗanda suka shirya shi yan uwa muna fahimta in dai makirci wai an taba zama da kai a wani shago ko a wani ofis wai aka yi magana a cikafan wane a ma'aikatar na rantse da Allah sai ka biya bashi wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ali yadda Allah ya ajiye ka abin ka ci abinci shi ma ya ci abincinsa babu ruwan karshe abincinka baya hannunsa abincinsa abincinka baya hannunsa jama'a mun fahimta kar ka yadda a ce wai wani ya dame ka a rayuwa wai har yau kana kulle kullen me zaka yi domin ka'ida ce ta Allah abinda ka shuka shi zaka girba jama'a mun fahimta wannan ita ce ka'idar da Allah ya ajiye akan bayi idan ka je ka shuka taba duk son ka da Allah ya ce bare tsirar maka da alkama ba taba ne za ka fito idan ka shuka alkama kuma dan Allah bai son ka sai fitar maka da taba kun fahimta duk yadda kake ganin kai kana kusa da Allah wallahi in ka shuka taba taba ce za ta tsiro jama'a mu fahimta kuma duk yadda ka lalace ka dawo kan hanya idan ka shuka alkama wallahi alkama ce za ta fito Allah ba zai ce to tunda ba ni son ka ka shuka alkama bari in fito da taba a wajen ba abinda ka shuka wallahi shi za ka girma. abinda ka shuka shi za ka girma abin da gawa kace a rayuwa wallahi tallahi kana yi wa kanka ne idan alkhairi kai wa kanka kake yi wa idan sharri kake yi wa kanka kake yi wa wani iya damu wasu a rayuwa abokan aikin yana jin haushin wani yana jin haushin wani yana jin haushin jarin wani yana jin haushin sana'ar wani duka damuwar mutane hasada ta da baibaye shi a zuciya shi bayi so wani ya ga ya ci gaba haka ne to kai Allah ya baka mota Allah duk garin nan ko ma bashi ina ruwanka kai kana da shi to ina ruwanka kuma wani an bashi rahama ce ta Allah Allah ne ke kasawa a yadda yake so haka ne ko baka ba amin to wannan shine illar makirci illar makirci Allah ya ce wa makaru makaran sun yi makirci makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mun mayar musu da martanin makircinsu wa hum la yashurun Allah ya ce amma lokacin da muka musu wannan nan, Allah ya ce ba su sani ba fanzur kaifa kana aqibatu makarihim Allah ya ce ka duba yadda karshen makircinsu ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce mun markada su da mutanen su baki daya wallahi ɗan uwa yana daga cikin abinda nake gaskata Allah Allah ne nake gaskata annabi Muhammadu manzon Allah ne wallahi ban taba karanta wani abu a cikin alqur'ani kuma naga wani abu na faruwa a duniya ban ga ya dace da na qur'ani wallahi ban taba yi ba yana daga cikin abin da ke kara mun yaqini wannan alqur'ani Allah ne ya saukar da shi wallahi duk abin da Allah ya faɗa idan ka kalli yadda rayuwa take na rantse da Allah abun sai ya hau kan doron ayar yadda Allah ya faɗe ta wallahi baya sabawa duk hanyar da ka ɗauka wallahi haka za ai aljaza'u min jinsil amal shi Allah idan ya zo zai maka martani Allahu akbar idan Allah ya zo zai maka martani akan aikin alkhairi ko sharri wallahi hatta irin yanayin da ka yi aikin da irin yanayin ya yake saka maka kun gane magana idan ka ce ma wani zo ka karba to Allah in ya zo zai biya ka sai ya ce maka zo ka karba ba zai ce ya ka ba kun gane magana sai ce fadkuruni azkurkum sai ce in tansurullaha yansurkum kaga sai ce in tansurullaha to me ce zan sa ka aljanna sai ya dauki irin kalmar tansuru da yi sai ya ce yansurukum nan ai sai ce wa makaru makaran sai ce wa makarna makaran innahum yakiduna kaida sai ce wa akidu kaida duk abin da yi. hatta Allah in zai mayar maka da sakamako sai ya faɗi irin kalmar da aka yi amfani da shi a aikin sai ya yi amfani da irin lafazin ya ce irin wannan dan maka يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا أكتي كدن ببو دا أوجن زما وني يسامو يزونا فافسحوا الله يقول كدن بودا سي الله يقول يفسح الله لكم كما الله يقول بودا مكو irin lafazin aikin da kai to haka Allah yake saboda wai in aikin ka sharri ne ka dinga rubuta a diyari ka dinga aje kai wallahi zaka ga abin ya kullo maka ka san alkhairi idan alaikos kai Allah sai ka ga abin ya kullo maka abinci idan sharri alaikos kai wallahi har baucin ka zai biyo kai fito maka a inda kake domin yana tare da kai Allah yake fanzur kaifa kana aqibatu makrihim Allah yace ka duba yadda karshen makircin su ta kare anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce mun markaɗa su da mutanensu su baki ɗaya fatilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah ya ce ai gatan gidajen su empty Allah ya ce babu kowa bima zalamu ai bi sababi zulmihim saboda zalincin su inji Allah Allah sai ya ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun akwai abin daukan wa'azi akwai aya a cikin wannan ayoyi da muka karanta inji Allah ga mutanen da suke da sani game da sha'anin Allah wa anjayna alladhina amanu Allah ya ce sai muka tsayar da waɗanda suka yi imani wa kanu kanu yattaqun waɗanda suka kasance suna takawa in ji Allah Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce بل أنتم Allah ya ce wa lutan iskara da kaumihi Allah ya ce kuma haka annabi lut alaihi salatu wa salam lokacin da ya ce da mutanensa ata'atuna fahishata wa antum tubsirun yace yanzu za ku dinga zakke ma alfasha kuna gani wannan mummunan aikin za ku dinga zakke wa mazaje yan uwanku ya ce kuma idan ku biyu ba rafkanuwa kuka samu ba wa antum tubsirun kuna gani a innakum lata'tuna rijala shahawatan min dunin nisa yanzu za ku dinga zacce wa maza da sha'awa koma bayan mata bal antum qaumun tajhalun yace lalle ku mutane ne da kuke da mugun jahilci Allah ya tsare mu rayuwa ta jahilci ta dabbanci ta kare akan dan luwadi eh rayuwa ta dabbanci rayuwar dabbobi ta kare akan dan luwadi Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu bal antum qaumun tajhalun yace wallahi ku mutane ne aikin jahilci kan ya kulla a cikin kwakwalolo mai muni sai suka ce mishi akwai wayan wani anan tana babbar ki Allah ya fa ma kana jawaba qaumihi jawabin mutanen annabi lut alaihi salatu wa salam bai kasance ba ma'ana ba martanin da suka mayar ma annabi lutu illa an kalu sai kawai cewa da suka yi akriju ala lutin min qaryatikum ku fidda jama'ar lutu daga cikin alƙaryar ku ma'ana abinda zai fi muku sauki kawai lutu da shi da mutanensa a fidda su ba shine a bayan muka karanta ba la illam tantahi ya lutu la takunanna minal mukrajin suka ce lutu in dai har ba za ka hannu da wannan wa'azin ba to za ka samu kanka daga cikin waɗanda za mu fidda su to anan Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi jawabin mutanen annabi lut bai kasance ba illa an kalu sai cewa kawai da suka yi akriju ala lutin min qaryatikum ku fidda mabiyan annabi lut ku fidda mabiyan lutu daga cikin alƙaryanku innakum unasun yatatahharuna ai su mutane ne da suke tsarkaka ma'ana mutane ne da ba su son a dinga wannan mummunan aikin ya karanta to a fidda su mu mu zauna a garin mu mu kaɗan mu Allah ya ce فأنجيناه وعالمه الله يتي سيمك تيرتد شي da jama'arsa baki daya in lamra atahu wadda kawai bai tsira daga cikin jama'arsa ba Allah ya ce sai matarsa kaddarna ha min alkabirina Allah ya ce mun kaddara ta daga cikin waɗanda za su wanzu a cikin garin a azabtar da su wa amtarna alaihim matsara Allah ya ce sai muka yi musu wani irin ruwa ruwa na azaba fasa a matsarul mundarin Allah ya ce ya munana ruwan da aka yi ma waɗanda aka gargaɗe su suka ki gargaɗuwa in ji Allah jama'a mun ji ko Allah ya ce ya munana ruwan da aka yi ma waɗanda aka musu gargaɗi suka ƙi gargaɗuwa suka ƙi ɗaukan wannan wa'azi Allah ya samu dace mun yi kisar annabi Lut a suratul shu'ara kusan da faɗi sosai Allah ya samu dace to sai Allah ya ce يشركون ya ce kulil hamdulillah ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina safa amincin Allah ya tabbata ga bayinsa wanda ya zaba zababbun bayinsa to amincin Allah ya tabbata gare su Allah ya ce manzon Allah kayi addu'a kayi addu'a wa sauran manzanni baki daya eh shine ma'anan subhana rabbika رب العزة وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya ce kulil hamdulillah ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun amincin Allah ya tabbata ala ibadihi alladhina tsafa ga bayinsa wadda ya zaba zababbun bayinsa su ne manzanninsa da annabawansa Allahu khairun amma yushrikun Allah ya ce Allah ne mafi alkhairi ko kuma abinda mushrikai suka rike suke shirka da shi Allah ya ce ku tsaya ku yi tsam ku kalli rayuwarku Allahu khairun amma yushrikun Allah shine mafi alkhairi a rayuwarku har ku mushrikai Allah yace ku tsaya ku kalli rayuwarku waye ta amfanar da ku waye ta samar muku da alkhairi Allah ko kuma ababan da kuka rike kuma bayan Allah jama'a muna fahimta wai ka tsaya ka kalli kanka da Allah da mai gidanka wa ya fi amfanin ka to wai me yasa biyayyan da kake ma mai gidanka ya ɗara biyayyan da kake ma Allah tambaya Allah yake jama'a mun fahimta wai da Allah da mai gidanka waye ya fi amfanin ka Allah yake ka kalla kai sai ka bada ansa dole ka ce Allah shine yafi alkhairi gare ka to wai me yasa kake bin wani sau da kafa sama da yadda kake bin Allah in dai amfani ne Allah ma ya maka in dai amfani ne Allah ai ya samar maka da amfanin baki daya Allah ya samu dace wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutane da yawa suka gagara fahimta a rayuwa wato Allah ya cancanci a bauta mishi ta kowace fiska duk fiskar da ka kalli bauta za ka ga inda ya dacewa ne a bisa adalci Allah ne ya cancanta a bauta mishi da gaskiya ta kowace fiska ta kowace fiska yanzu sai ka samu misali idan mutane ne babanka shi ya fi kowa cancantan hakki a kanka saboda wahalan da ya maka ya ɗara wahalan da wani ya maka amma idan ka dawo ka kalli harkar karatu na ilimi sai kaga kuma ga wani ya koyar da kai abin da babanka bai koya maka ba jama'a kun gani wai duk alkhairin mutum akan ka ko babanka ne sai ka samu a gefe an samu wani duk da na mahaifinka ya fewa amma an samu abin da wani ya maka wadda babanka ba zai iya maka wannan abin ba to shi Allah duk ta inda ka kalla shi yake gaba da kowa akan ka idan ka ce mamar ka ce mamar ce ba Allah shi yayi maka mamankan ba to me laifin sa in ka ce babanka ne ina Allah shi ya maka babanka ne idan ɗanka ne ce fifita shi akan bin Allah ɗankan ba Allah ne baka ba Allah ne baka shi to ta wace fiska za ka fifita wani akan Allah babu mana wallahi sai ta ta wace fiska za ka fifita wani akan Allah ta wace fiska za ka fifita maganan wani akan maganan Allah babu taɓewa ce kawai taɓewa ce kawai a cikin suratu yunus Allah ya ce قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت الله أكبر الله أكبر من الحي ومن الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحج إلا الضلال فأنا تصرفون جماعة الله يكفي kul Allah yace ka tambayi al'ummarka man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa yake azurta ku daga sama da ƙasa wa yake zubar muku da ruwa da kuke rayuwa da ku da dabbobin ku samu abinci wal ardi wa yake azurta ku ta ƙasa ma'ana wa yake fitar muku da abinci wa ya ba ku ma'adinan da kuke rayuwa da su a bayan ƙasa An yamliku sam'a wal absar wa yake da mallakan ji wa yake da mallakan gani wa yake da iko in ya ga dama ya barka kana ji in ya ga dama ya kurumtar da kai in ya ga dama ya barka kana gani in ya ga dama ya makantar da kai wai wannan a hannun wa yake wa man yukritu hayya min al wa yukritu mayyita min alhayy wai wane ne ke cire tsaba bushashe da za a nika ya zama gari daga jikin danyen zangarniya kuma ya cire danyen zangarniya a jikin bushashen kwaya in ji Allah Allah ya ce wa yake wannan idan ka tsaga na kan shi danye ne amma tsabar Allah ya ce bushashiya ce Allah ce banda ni wa zai yi haka wadda ka bisne a kasan Allah ya ce bushashe ne Allah ya ce a jikin bushashen sai in cire danye Allah ya ce wa zai iya wannan in bani ba wa man yudabbiru amra Allah ya ce wa yake jujjuya al'amura yau akwai gobe babu yau ana sanyi gobe ana zafi yau talauci gobe wadata yau ana zafi gobe ana tsari Allah ya ce wannan yanayin Allah ya ce wa yake canza muku Allah da kansa ya ce fa sayaqulunallahu su da kansu Allah ya ce wallahi da su ce maka Allah ne Allah ya ce fa a falata taɓun to me yasa ba za ku ji tsoron sa ba jama'a ku ji wannan karatun wane ne yake da mallakar abincin da za ka ci kace Allah wane ne yake da mallakar gani kace Allah wane ne yake da mallakar ji ka san duk sharrin da za a maka a ma'aikatar ku idan an kore ka za a bar ka ka bar ma'aikatan da gani da ji ko za a cire idon ka ta yadda in kai ba mai mataccen zuciya bane za ka je ka dauki gatarin ka je ka nemi abinci Allah ya ce to amma yau idan Allah ya karbi ganin za ka bar ofishin ko ba ka bari ba idan ya karbi jinka ka zama kurma za ka bar ofishin ko ba ka bari ba to shi Allah idan ya karbi nashi nasun ma da a kore ka su kuma idan sun kore ka ba za su karbi nashi ba Allah ya ce a falata ta wai me yasa ba za ku ji tsoro na ba in ji Allah wadda ganinka a hannunsa yake in ya ga dama yau zai makantar da kai jinka a hannunsa yake in ya ga dama zai kurumtar da kai abincinka a hannunsa yake ranka a hannunsa yake Allah ce wai me yasa ba ku ji tsoro na ba wadda ma albashinka ke hannunsa kake tsoronsa wata ka girme shi yake zagin ka kake bashi hakuri albashi ne fa kawai a hannunsa wadda yau in an kore ka zaka je ka nemi wani aiki ka ci abinci kake tsoron sa Allah ce to ni me yasa ba ku tsoro na Allah sai ce fa zalikumullahu rabbukumul haq wadda ya muku waɗannan ababa da ji da gani da abinci da rayuwa juya al'amuran ku baki daya fa zalikumullahu rabbukumul haq wannan shine Allah ku na gaskiya wanda yi wannan Allah ce shi ne na gaskiya ku ji sai ya fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal Allah ce to bayan wannan karatu kwalolo a fili na gaskiya Allah ce mai ke bayan su kuma in ba taɓewa ba in ba bata ba in ji Allah Allah ke bayarwa shi yasa Allah ya kasa hanyar cin abinci daban-daban wallahi don ya nuna mutane shi yake bayarwa idan kai albashi kake karba ka sayi mota wani kasuwa yake yi da harkan kasuwa ya sayi mota wani kafinta ne ya sayi mota wai don Allah ya ga maka ba albashi ke bada mota ba shi yake bayarwa in kana ganin albashi ke bayarwa to ga wani bai da albashin kuma ya sayi mota haka ne haka ne shi ga duk al'ummar da suka rayu ba su san Allah ba wai da kake yake cewa shekara goma sha uku aka yi a makka ana karanta da tauhidi kawai abin da ake ana tarke sahabbai da su san waye Allah za ka ga mutum bayi da komai idan ya yi ruku'u sai ya ja gyaftonsa ya rufe sauransa amma na rantse da Allah izza a zuciyarsa ko kai ka mulki duniya ba zai ɗaukar kanci a hannunka ba saboda ya san waye Allah saboda ya san waye Allah ya san abun duka a hannun Allah ne duka abun a hannun Allah ne jama'a haka ne ko ba haka bane haka ne duka abun a hannun Allah ne duka abun a hannun Allah ne wallahi tallahi babu wanda yake da mallakan misqala zarra Allah ya ce am lahum nasibun minal mulki Naƙira shine dan hulan dabino kasan shi ba a macinsa su uku ne akwai fatila akwai kitmira akwai nakira fatil shine ɗan wannan hulan dabino, in kana so dabinon yayi dadi sai ka tire shi shi wannan fatila ko magani ba a yi da shi shine dan ledan da take cikin dabinon ita ma in kana so dabinon ta yi daɗi sai an cire wannan ledan haka ne ko kitmir shine dan zaren da yake cikin yankan dabino to waɗannan guda uku duk qur'ani in Allah zai ce mai gidanka ko kaman wannan hulan dabino nashi bai da shi wallahi bai da shi abinda ba ma ci ake yi ba Allah ce bai da shi to waɗansu ne daga cikin munafukai ana tadin kafirai irin yanzu yadda ake yi ai tarazana ka amurka a amine ne a bataliya ana ta wannan Allah ya ce musu amlahum nasibun minal mulki Allah ya ce ko kuna jin wai mulki ɗaukaka da ƙasƙantarwa da ciyar da ku gaba da ciyar da ku baya yana hannunsu ne Allah yana tambayansu su suna munafinci ciwo musulmai suna haɗa kai da Allah Allah yake wai kuna tsammanin su waɗannan kafirai da kuke tare da su ɗin sha'anin rayuwa na hannunsu ne Allah yake wa idan la yu'tunan nasa naqira Allah yake wallahi idan da arziki da wadatawa a hannun su yake Allah yake wallahi ku musulmai da ba za ku samu ko kira ba ko in dai in dai a hannunsu take wai kun ɗauka sai kun bi su ku ci gaba Allah ya ce wallahi inda abin haka yake Allah ya ce wallahi da har yanzu babu na kira a hannunku Allah a Qur'ani ya ce ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يتي ما يود الذين كفروا ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina Allah yace babu wani mutum daga cikin ahlul kitabi ba yahude ne ko ba nasari ma yawaddu Allah yace bayi so walal mushrikina haka nan mushrikai ba su so an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wani alheri ya sauka muku daga Allah duk kankantansa Allah ya ce ba su so gashi nan ayan alqur'ani ne ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina Allah yace wallahi ahlul kitabi da mushrikai ba su so an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum duk wani alheri ko kamar hula ce Allah ce su gani a hannunku Allah ce ba su so to sai aka ce kuma suna aiko muku da magani kyauta akwai secret behind magani akwai akwai tausayinka tausayinka su a su babu wadda ba su da aikin yi ne babu su duk su kowa yana da aikin yi siyasa su ce siyasa su ce imma saboda su yi mamaya a tunanance su mallaki tunaninku su muku jagoranci direct ko indirect amma dai akwai abin da suke so amma taimako taimako fi sabilillahi fi sabilillahi wallahi ƙarya ne wallahi tallahi irin kyautan balkisu ne eh, irin kyautan balkisu eh jama'a mu fahimta haka eh saboda haka Allah ya ce Allahu khairun amma yushrikun Allah shine mafi alkhairi ko abinda suke shirye abinda abinda suke shirka da shi ma'ana ku tsaya ku kalli duk abinda kuka rike koma bayan Allah ku kalli abin da Allah ya muku Allah ya ce ka duba wa ya fi cancanta ka yi mishi biyayya da da'a in ba Allah ba jama'a mu fahimta saboda ka yan uwa mu tsaya mu gyara tauhidin mu ka yarda cewa komai na Allah ne kuma komai mallakar Allah ne ka yarda komai na Allah ne komai mallakar Allah ne shi yasa a Qur'ani wurare da yawa na katana walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mulku sama a wai mulkin samai da kasai na Allah ne a gaya maka duk abin da yake sama na Allah ne duk abin da yake kasa na Allah ne in ma duniyar kake so Allah yake ka zo waje na in ma duniyar ce to duniyar ta ce ta Allah wallahi tallahi ta Allah ce kar ka yadda ka dauki wani tafarki wai ka dauka a bayan kasa akwai wadda zai iya wadata ka ko ya azurta ka wallahi shi kanshi bai isa ya wadata kansa ba in ka ganshi da abu a hannunsa Allah ne bashi in ka ganshi da abu a hannunsa Allah ne bashi Allah ya ce in ban baka ba ba ne baka manzon Allah yana daga cikin abin da yake ma Allah kirayi yakan ce Allahumma la mani'a lima a ataita wa la mu'tiya lima mana'ata yakan ce Allah kai kadai ne ba wadda ya isa ya hana wadda ka bawa wadda ka hana shi Allah ba mai bashi ba mai bashi Allah ya samu dace Allah ya mana rufin asiri duniya da lahira Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mutu akan aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace fa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin ana kuma

ba su hukunta kowace waka ce aka haramta ta ba mun yi bayani abun ne ma'anar illal na amanu wa amilu saliyati waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai akwai daga cikin magabata da yawa waɗanda suka yi waɗansu waƙe-waƙe amma abin da muke magana ba waka ne da ya zama sana'a ba ba waka ne da ake yin shi da kiɗa ba ba waka ne da ake yin shi da rawa ba duk wanda ya ɗauki wannan sifan sabon Allah ne kuma ba waka ce da ake yin ta da batsa a cikin ta ba sannan kuma waka in mutum yana so ya waka in dai waka ce har ba wacce za ta ba da ma'ana mai kyau ba waka ce irin wake-waken mawaka to sai an hada da ƙarya da komi kafin ta yi daɗi wannan sharadin waka ce sai an hada ta da sabon Allah saboda haka akwai wake-wake waɗanda ake yin su yanzu ai akwai waƙin infiraji kaga ai waka ne akan makoma da kiyama haka ne ko yanzu kaga ana sayan kasu sukan yan firaji saboda babu kare karyacen banzan nan a ciki to yanzu inda an hada da kida da waka da yanzu kasancin din har roshin ake ana rasawa to saboda haka akwai waka wacce ta halatta wata a wata lokacin ma mun yi bayani insha Allah eh yawan wannan ne cewa a mana bayani a kuncin yadda ake koyar da likitoci yin tiyata da gawa a cikin yadda ake koya a yankoki yadda ake da ta hanyar kawo gawa sai a koyi fiya ban gane tambayin ba malamin a zo a yanka shi a wannan laifi ne a musulunci annabi ya faɗa a cikin hadisi ina gawa ne ya mutu sannan kuma a zo a yanka shi manzon Allah ya hana annabi ya ce taba jikin mamaci bayan ya mutu daidai ne da taba jikinsa yana rai akwai riwayar abu daud da annabi yake cewa karya kashin mamaci a macensa daidai yake da karya kashinsa a rayansa bayan mamaci ya mutu abinda malamai suka yi fatawa akan wannan shine mace ce ta mutu malamin wannan zamani mace ce ta mutu kuma da ɗanta a cikinta a daidai lokacin da abin ya same ta ana tunanin za a iya ceton ran wannan ɗan to ya halatta a mata aiki a cire dan saboda kar a batta ta mutu dan maye mutu wannan na daga cikin abin da galibin mutane mu ba su fahimta ba mace sai ta rasu da ciki a lokacin da ta rasu cikin bai rasu ba to a musulunci ya halatta a gaggauta kai ta asibiti a je a ce kira yayyen dan da yake cikin to kaga wannan ai wani aiki ne na musamman a ce amma ai practical a kansa wannan laifi ne a musulunci jama'a mun fahimta yawa su nemi bera ko wani abu wanda aka ce a kashe dan annabi ya ce a kashe bera to sai a kansa Allah ya samu dace wannan saɓani ne da malamin musulunci na wannan zamani suka tattauna ta sosai sosai zama muhimta cewa idan an ɗago daga ruku'u za a mai da hannu ƙirji ne ko da a sake hannu ne da yawa daga cikin malamin musulunci na wannan zamani irin su malam bin irin su malam muhammad salih al-usaimin da dai sauransu duka sun tafi akan idan an dago za a mai da hannu kirji malam albani ya ce a sakewa da a yi to amma duka kai kawon sabanin a cikin wani hadisi ne na manzon Allah ingantacce guda daya da annabi ya ce in ka dago daga ruku'u ka tsaya ka daidaita har sai kowane kashi ya koma yadda yake iya hadisin kenan kowace gaba ta koma yadda take bin ba zai ce ai yadda take dama haka take kafin kai ruku albani yace a annabi bai ce yadda take yace yadda take haka take abinda ake gudu shine ka dauki wani ra'ayi bisa ta'assubanci amma iya dai magana da kajin nan iyakacin sa kenan duk inda ka samu ana tattaunawa iyakacin sa kwad da kwad annabi ya ce idan ka ɗago daga ruku'u ka tsaya kowace gaba ta koma yadda take wannan yadda take shine aka yi saɓanin yaya take wannan ya fahimci yadda take ta koma asali wani yace yadda take ta koma kan kirji to abinda ake bukata kai ma yanzu in ka kalli yaya take ka ɗauki fahimtar saboda shi ne abin da ka fahimta ba don ka kuntata ma wani ko ka musguna ma wani ko kuma kai don haka kake so kai ba domin za a maka tambaya ranar alkiyama me ye dalilin ka jama'a mun fahimta kuma dukkan sun kai rutba ta ijtihadi a musulunci malam usaimin bin bas su ya kai rutba ta ijtihadi malam albani ma bujumi ne a harkan karatu kuma ka duk wanda ya bada fatawa a cikin su ya halatta ka dauka ka bauta ma Allah gurgudan fahimtar ka fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik anan Allah akbar ba ko kun ji dai ko kukan wannan bawan Allah ko cewa an sace mishi mashin ɗinsa ne wanda kuma wannan mashin ɗin shine hanyar neman abincinsa kun ga wata dan a taba ne ko wani abu jama'a musa wannan mutumin a cikin addu'ar mu Allah ya maye mishi da mafi alkhairi ko Allah ya dawo mishi da mashin ɗinsa Allah ya bayyana mishi da kayansa subhanahu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان